Tsarin jadawalin da hukumar zaɓe ta seni ta bayar a taron manema labaran da ta kira a watan Nuwambar 2018 ya yi nuni da cewa a ranar 12 ga watan Mayun 2020 ne za a gudanar da zaben ƙananan hukumomi yayin da za a yi zagayen farko na zaben shugaban ƙasa haɗe da na 'yan majalisa a ranar 27 ga watan Disambar 2020 sannan a kaɗa ƙuri'ar zagaye na biyu na zaben shugaban ƙasa a ranar 21 ga watan Fabrairun 2021. To sai dai wasu bayanan da ke yawo a shafukan sada zumunta na nunin an samu canjin kalanda. saboda haka zaben ƙananan hukumomi zai gudana a ranar 12 ga watan janairun 2020 sannan zaben shugaban ƙasa zagaye na farko a ranar 27 ga watan disambar 2020 yayin da na 'yan majalisa zai gudana a ranar 16 ga watan janairun 2021 lamarin da tuni ya fara shan suka daga 'yan adawa Ɗan majalisar dokokin ƙasa a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar model lumana honorable sumana sanda na cewa akwai lauje cikin naɗi. Harkan nan na kurnogram na sini e bai shahe mu ba tun da babu fondasiyon. Kundin zabe ba cikin sulhu ne an yi shi ba. Yau sini e da ya hudda wannan takarda sini e na PNDS tarayya ne ba sini na 'yan Niger ne gaba ɗai. Election presidential sun ce premier tour sun sa lokaci amma sai daga baya ne wai ana yi election cin 'yan majalisa alhali ko a nan abin da mun saba kamar election ana yi premier tour da 'yan majalisa tare ne ana yi su. 'Yan jaridar cikin gida da na kafafen ƙasa da ƙasa mun shafa sama da awa a ofishin hukumar zaɓe domin jin matsayinta akan wannan batu sai dai aka sanar da mu cewa mu jira shugaban hukumar zai kira taron manema labarai a ranar 22 ga watan nan na janairu yayin da sakatare mai kula da harkokin zaɓe a jam'iyyar pendes mai mulki bubakar sabo da na tuntuɓa ke cewa vraiment babu wata matsala kama wajen ba da labari ne wani wuri mu Nijar aka da retar kuma kasar rezo sosiyo ne ga ka haka nan wajen CNDP da mun kai mun ka kira president kin seni na haɗa mai nice in an yi lacci dole sai sun ƙara dibin chronogram kinan nasu election local surtout sai an daga ta da wata biyu ko ta uku na retar kinan tunda radda mun ka gamu da su can kamar garan nan ya kamata a ce har an ɗauki operator don ka ba a ɗauka ba sai da an kai bayan wata biyu haka nan. 'Yan adawa da ke kallon hukumar ta seni a matsayin haramtacciya sun lashi takobin murƙushe dukkan wani yunkurin murɗa harkokin zaɓe in ji su. Ba wai mu za mu zamna mu kya mu ba ma ciki ba mu a'a ba mu yarda ne mu 'yan adawa a yi zaɓe a ƙasar Nijar. in ba kan ka'ida ne in ba kan gaskiya ne sabon shekarar nan da ya soma shekara ne na kokowa domin gaskiya ya tabbata cikin harakan zaben Nijar insha Allah. Yan adawa in suna dibin sai ni ce ga yin wani abu. Kenan suna iya su aika mutum ukun su su zan ko ne ana yi tare da su amma ka koma dabra ka wannan kace na ce akan maganar zaɓe yana kwaruwa ne a wani lokacin da hukumar sayani ta shayo gangarar ayyukan rajistar sunayen mutanen da ke bukatar takardar haihuwa da makamantanta a matsayin wani matakin share fagen hada kundin rajista irin na zamani wato fishiyar biometric yayin da wasu 'yan nishar ke ganin zai wuya a kammala wannan aiki kafin ranar soma zaɓe sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nijar